kiran kuma tasa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Mazarara salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka kamar yadda aka saba akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin suma na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM sai kuma a can kuma sai ta kasar Ghana za a iya jin mu ta alfar Radio haka kuma za a iya jin mu kai tsaye a shafin mu na VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safinatu Sada Sodengi. Sai kuma ne Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Yau ma 18 ga watan Janairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan yadda ake kula da yara don kare su daga cututtuka a lokacin sanyi ko kuma mu ce hunturu a ƙasashenmu. Ga shi ko ana cikinsa a yanzu mm, haka. Mm. Eh, to yanzu za mu ji yaya abin yake ko a wurinku ne? To ashirin lawal na goma ruwan ɓaure da Sumayya Muhammad Gusau suka ce eto eh a zahirin gaskiya akwai buƙatar baiwa 'ya'ya kulawa ta musamman a lokacin sanyi da cututtuka ke hana yara sakat. Abu na farko yana da kyau a iyaye mata su kula da tsaftar yara a kan kari. Sanyi da kuma sabulun wanka da na wanki, sayan sabulun wanka da na wanki da kuma man shafawa mai inganci. Insha Allahu idan muka yi haka to tabbas za mu gode tare kuma mu tsira tare. so bayan wannan kuma za mu tattauna da likita kai tsaye ta waya domin mu baku dama ku kanku ku kira waya ku tambaye ta irin abun da kuke so kuwa ta wayar muku da kai a kai game da irin wayannan cututtuka da kan iya samun yara a lokutan sanyi ko kuma hunturu a wuraren mu. Akwai kuma sakonnin ku ta hanyar da muka tambaye ku a Facebook da Twitter na game da wannan magana. To kai tsaye bari mu je ga amsoshinku na tambayar da muka muku din game da cewa ta wane hanyoyi kuke iya kare 'ya'yanku daga kamuwa da cututtuka da ke da nasaba da lokacin sanyi ko hunturu? To saƙon Umar da muka tagum ya ce salam yau da gobe. E tabbas akwai matakin da mutum ya kamata ya ɗauka don kare kansa da ma iyalansa daga illar da cutar sanyi ke haddasawa ta hanyar kaucewa shan ruwa mai sanyi. tare da amfani da kayan da zai baka garkuwa wajen rage jin sanyi a jiki kenan hmm. idan mutum ya yi haka in allah ya yarda zai samu sauƙi da ingantacciyar lafiya To sai sa Nura Sani Rijau ya ce salam yau da gobe a matsayina na malamin kiwon lafiya. Hmm. A nan zan iya eh za <laughs> ka a kware eh, ne mara ce usman eh, sai a hankali sanyi ai ake to sosai da kai mm, sanyi a nan zan iya cewa idan har muna son kubutar da 'ya'yanmu daga kamuwa da cututtukan da ke da nasaba da lokacin sanyi mm. dole ne sai mun rika hana su kwana a waje bi ma'ana cikin ɗaki tare da sa musu gidan sauro mm. idan gari ya waye kuma mu tilasta musu sanya safa da rigunan sanyi ina ga idan har muka kiyaye haka to za a samu sauki kwarai da gaske ku tashi lafiya yau da gobe muna godiya to sai kuma Arabiyo lallai kamar da Arabiya ma aka rubuta sunan shi kan <laughs> Arabiyo Muhammad Sokoto daular Usmaniya ya ce ta hanyar hanyoyi da hukumomin lafiya suke faɗa wato in suna wayar da kan mutane kenan mm. suke faɗa na cewa to dole mu bi wannan domin mu kare 'ya'yanmu daga kamuwa da cututtuka lokacin sanyin hunturu da fatan kungiyoyi da hukumomin za su tashi tsaye domin wayar da kan al'ummar karkara domin kaucewa kamuwa da cututtuka lokacin sanyi. Hmm. sai gamba barau Fatiskum ya ce gaskiya wannan lokaci yana da wahalar sha'ani don yara suna zama abin tausayi don haka wallahi yanzu haka ni da iyalai na duk hancin mu jagab yake da majina kuma ta ki jin magani mm. Allah dai ya fitar da mu lafiya amin amin amin ka to nan ma baki ga har da kankara bane mm, mm. da safan nan na fito duk kankara ta daskare a kasa kankaru ma ba kankara ba lalle kankaru ne wallahi tallahi na ga Maryam ma jiya tana ta fama ne to Allah ba mu lafiya gaba to sai kuma mu je ga sako na gaba na Adamu Jangirawo akko mm. gombe dan mm. fulani kenan mm. ya ce rigar sanyi ba ita kadai ba ce kariya ba ya kamata ya yi menene ya kamata a hana su yin wasa da ƙasa da kuma hana su tafiya unguwanni don gudun hana su wasa kwata-kwata ko? Da kwata ne ko? Da eh, eh. kwata. O wato in sun tafi abin da yake magana Ina mm. fahimci sakon shi shine a hana su wasanni irin da ƙasa da mm. a cikin sanyi su fito waje mm. din nan sannan su tafi wata unguwa in suka tafi wata unguwa za su iya zuwa su yi wasa da kwata haka sanyi ya zo ya kama su a jiki. Eh kai ma kayi magana. Ƙwarai. Sai Muhammad Salisu Abdullahi ya ce za mu ba su kulawa ta hanyar amfani da garlic oil wato man tafarnuwa ta mm. hanyar ɗigawa cikin ruwan wankansu ko shafawa a jikinsu. Mm. to wato mm. kin san akan har ta ana yi eh, to sai kuma Jibril Umar na basa ya ce tabbas muna da hanyoyin magance kamuwa da cututtuka ga 'ya'yanmu kamar haka na farko mu kula da wuraren kwanciyarsu na biyu mu sai musu kayan sanyi na sawa kuma mu sai musu man shafawa da makamantansu ku tashi lafiya sai yahaya umar bici ya ce yau da gobe mu rika kokarin kiyaye su daga cututtuka da ake iya kamuwa da su ta hanyar iska kamar mura da tari da dai sauransu mm. ta hanyar killace su a gida bayan sun dawo daga makaranta da kuma sanya musu face mask idan za su tafi makaranta mm. domin kare su daga mura da sauran cututtuka masu yaduwa ta hanyar kura. Mm, Mm. ina ga mai irin za ga a junction junction din hanya eh. ana saida shi irin abin da ke rufe hanci oh kamar na wurin asibiti haka da eh, kamar nasu suke sa za a yi ina ga abin da yake rufe eh, kenan irin da yake yana rage shiga kura kenan to yayi daidai mm. to to sai kuma mu je ga barista Hassan Shole menene maskandari yace ce hakika akwai hanyoyi da za a bi a kaucewa cututtuka a lokacin sanyi yi wa yara wanka da ruwan dumi kuma a samu hular sanyi da kuma safar hannu da na ƙafa domin gujewa cuta a lokacin sanyi ku tashi lafiya yau da gobe. Sai na na Khadija Shuwa tare da DC Washington Movie mm. suka ce hanya mafi sauki wajen kare 'ya'yanmu daga cututtukan da ke da nasaba da hunturu shine wajen ba su kulawa ta hanyar tsabtace su sanya mm. musu kayayyakin da ya dace kamar rigar sanyi mai hula mm. da dogon wando da safar hannu da ta kafa da kuma mm. kula da hancinsu lokaci zuwa lokaci to haka yake sai kuma mu leka shafin twitter ko su ma mu ɗanɗana to at sadiq bilal underscore bilal ce ta hanyar gujewa yi musu wanka da ruwan sanyi tare da bin shawarwarin likitoci da masana tabbas idan muka yi haka to 'ya'yanmu za su tsira daga fadawa cikin cututtuka masu hatsari mm. sai ya yi abba dambam ya ce ta hanyar amfani da kayayyakin da za su kare yaran daga jin sanyi da ma daina barin su suna fitowa da sanyin safiya sannan uwa uba ma musu magani daga zarar sanyin ya taɓa lafiyarsu sai alhaji forever ya ce Yau da gobe ikon Allah, kare 'ya'ya daga kamuwa da cututtuka da ke da nasaba da lokacin sanyi ko hunturu shine rigakafi kurum. shi kuma ya ce ya fi magani. Mm. Mm. Sai at Arabiyu GMD ya ce to hakikanin gaskiya mu mutanen karkara da kwai hanyoyin da muke bi sosai wajen kare lafiyar mu da mata mu mm. Amma kuma wasu ba su cika kula da lafiyar tasu da ta 'ya'yansu ba. Sai matsala ta samu sannan su je asibiti likitoci su yi ta wahala da su. to sai kuma at ibrahim musa krf1 mm. ya ce ta hanyar sanya musu kayayyaki masu nauyi da tare sanyi hana ratsa jikinsu wanda za su hana mm. shiga jikinsu kenan da kuma hana suya wace ya wace da sanyin safiya mm-hmm. kwarai zan wani lokaci wallahi zaki ga lokacin sanyin na ana hunturu mm. sai ka rasa yara ba makarantar za su je ba misali kila a ce asabar ce ko lahadi sai ki mm. gansu sassafa a titi a waje mm, kar su suke eh kamar dan siyo koko da kosan nan sai babba ya fito kwarai eh, amma kaga an ba yaro jikin shi na rawa haka ya tafi zai siyo koko ko zai siyo ko sai ba kyau ya ya barar da shi jiki na kyar ma <laughs> To sai da ƙarshe at imam underscore uba ya ce ta kula da su ta hanyar yin la'akari da lokutan da suke wanka da sauran mu'amalolinsu na yau da kullum don wa cututtukan sanyi kamar su mura da nimoniya. Mm, to mun gode sai mu ce da fatan za su kiyaye kuma mu ma nan na ba su can ba hannan mu ma ƴaƴanmu mu kiyaye. Mm, mm, eh, saboda in aka yi rigakafi a bahaushe ce yafi magani. Kuma ban sani ba a gida wai akan yi irin ɗan alluran nan ne ɗan flu shot ɗin nan. To gaskiya ya kamata mu samu likita mu ji mu samu ba ma yi a can saboda yana kamar rigakafin ne na mm, kamuwa da mm, mura da sauransu mm. mun gode a cigaba gaba da aiko mana da sakonni. To kai tsaye ta waya muna tare da likita sannan za mu dinga ɗaukar wayar ku jifa-jifa don yi mata tambaya game da abin da muke magana a kai na cututtukan yara. cututtukan da yara ka iya kamuwa da su lokacin sanyi. Lambar mu da za ku same mu da ita ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Haka yake. Salamu alaikum likita. alaikum wa To barka. Barka da shigowa dakta. <laughs> Yawwa. Barka ka dai, barka ka dai ya aiki. Lafiya lauto dawa muke magana a cikakken suna domin masu saurare. sunana ta Hafsat Rufai Ahmad. Eh, babban likitan yara a asibitin koyarwa na jami'ar Amadu Bello mhm. da ke shi Zaria. To barka da warhaka dakta ya sanyi da hunturu. Barka Alhamdulillah sanyi lokaci. Gaskiya eh. kan. to kuma yaya haƙuri na son amfani da wannan dama mu muke ta'aziyya kwana biyu da mu ji ke ba Allah ya sa kuma rasuwa aka yi muke ashe sai muka sai daga ba muka ce to ashe mahaifi ne ya rasu kuma. Hmm. Aikuwa mahaifi ne Allah ya mashi rasuwa. Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya gafarta mishi. Oh anya arba'in jiya. Allah eh, sarki. Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi. To Allah ya sa ya huta. Eh. Muna baki hakuri kuma Allah ya ƙara hakuri. Amin Allah ba da ladar. Amin amin. To likita muna ta magana yawa. Eh muna magana lokacin sanyi da hunturu a kasashen mu. Kowa kin ji masu sakonni yanda suke ta magana yanda za a kare yara wani ya ce riga sanyi wani ya ce a ah, hula wani ya ce safa wani ya ce kassi yawo kassi taɓa. Handa mai cewa eh. masu wanka da ruwan tafarnuwa da man eh, tafarnuwa ah. eh shin yaya sanyi yake da yara in sanyi ya zo bari mu fara jin wannan eh, haka ne sanyi kan wani yanayi ne na musamman hmm. wanda akwai cututtuka waɗanda za su iya shigowa hmm. waɗanda suna buƙatar a ɗauki mataki a kansu hmm. duk da cewa lokacin zafi an fi samun cututtuka amma shi kanshi lokacin sanyi din yana da nashi kalubalen na musamman mm. kaga sanyi irin na waje wajejenmu yakan zo ne da hunturu shi ake kira hunturu ko mm. bazara ko bazara mm. yakan zo da iska to iskan nan eh, iskan nan ita ce ta kan ah, yada abubuwa a cikin tsakankanin jama'a ah, misali za ka ga iskan nan ita ce take tsotsa fata mm. sai ga fata ta bushe mm. to kaga ko fata ita garkuwa ce ga ɗan adam mm. tun daga kai har zuwa kafafuwa har zuwa tafuka to bushewa fata ɗin na kaga yana iya kawo illa ga yaro ah, za ka ga gashi yana kakkarewa za ka ga leɓe ya bushe za ka ga wajen hanci ya shi ma ya bushe har yakan ɗan jini haka ya ɓare fata ita kanta in ba a kula da ita da ya kamata ba za ka ga tana tsatsagewa. Mm. Ballantana kuma a ce an samu kaso. Mm. Su kaga duk aka samu wannan yanayi ne wanda kwayoyin cuta za su shiga ciki. Mm. To ita kanta bushewar fatan kaga nan za a samu matsala ta dehydration in ba a kula ba. Saboda tana tsotsin ruwan da ke cikin jiki. Haka. abu na farko ke Na biyu za ka ga ido inda ido kaga ga shi a waje yake mm. to yanayin iska din nan mm. yana iya ya kwaso kwayoyin cuta mm. yana iya su shiga ido to shine za ka ga akan samu larura ta ido conjunctivitis mukan ce mashi wani sa'i kwayoyin cuta ne za su taso daga wanda yake da ciwon su bi iska sannan su zo su shiga wanda bai da ciwon kamar nan yanzu za ka ga mu ma sai ido ya ta ruwa nan virus ko bacteria duk za su iya shiga a eh. samu conjunctivitis. Hmm. To hmm. baya ga wannan za a iya samun wani da ake cewa allergic conjunctivitis. To shi kuma ba kwayoyin cutar ba ne. A'a, hmm. wannan kura ce ta cikin wannan iskar in ta eh. shiga a cikin wannan ido. Ya to sai kawo na larura ko kuma iska tana iya kwaso wasu sinadarai sannan ta zo ta zuba a cikin ido ɗin. To shi ne za ka ga ana cewa allergic conjunctivitis. ya za ka ga a idan yana kaikai yana suna tsotsawa mm. daga nan sai ka ga idan ya yi ja mm. daga nan kuma sai ka ga har kwalta ta shiga mm. to kaga wannan shi matsala ce to baya ga wannan akwai larura ta tari da mura saboda kwayoyin cutar da ke kawo mura cikin iska ake ɗaukar su so za ka ga yawanci yara duka har manyan ma Mm. za ka ga hanci na ta yoyo mm. ido na zub da ruwa mm. hanci ya toshe daga nan kuma sai tari to yawancin mura ɗin za ka ga viruses ne eh, yawwa to amma daga nan kuma cuta ta pneumonia Bayan cutar bakteriya su ma za su iya shiga ciki. Wanda take shiga cikin kashi kuma ka kalli kamar tarin fuka. yan wacan cikin huhu ba, can cikin huhu to sai a ce lamoniya kuma ta shiga. To daga mura din nan sai kuma a ce yo su ne farko to za su iya tafiya a haka mm. ita yawanci ba magani mm. kwana biyu ne uku hudu za ka ga yayi sauki amma daga nan kuma kwayoyin cuta waɗanda suke kawo limoniya za su iya shiga da mm. tarin fuka shi ma wani babban ciwo ne haka yana da nasaba da lokacin iska kamuwa da shi na wanda ke da tarin in yi tari kwayoyin cuta za su bi iska sai su kai ma ya baya da tari din mm. shi kuma sai ya shaka sai ya dauka kaga wannan duka yanayin iskar yana um, sawa a mutane su dauki abin ya ta yaduwa to kuma mm. za ka ga yara waɗanda suna da larura asma mm. na eh nace yara nace abin sai ya ta yaduwa saboda iska yara masu asma yawa mhm. eh sai ta yaduwa haka ne kwarai da mm. gaske mm. masu larurar asma kuma za ka ga a lokaci ne asma din su za ta ta tashi eh. akai akai za ka ga suna ta samun wahalar numfashi mm. wani sa'i ma a lokacin sanyi din ne akan fahimci cewa yaro yana da wannan larura ta asma saboda za ka ga akai akai yana ta samun wahalar numfashi eh. yawwa to kuma a lokacin ne za ka ga yara masu cutar sikila kuma za ka ga ciwon nasu yana tashi akai akai trafic su saboda wannan sanyi hmm. um, eh, da suke in ba a kare shi ba. Eh. Eh, to za ka ga ciwon su su ma yana tashi akai akai akai. To akwai. Baya da wannan kuma mm-hmm. sauran abubuwa za ka Eh, ya eh, ci gaba kafin mu sami mutum ɗaya na ga wani kamar yana kira ya kila suna da tambaya ne. To ga wani daga Sokoto kafin ki ci gaba, eh, eh, Ok. Eh, salamu alaikum, wani ne a Sokoto? Wa alaikum assalam kuna magana da Kabiru je ke kara ya Sokoto. To Kabiru je ke ga likita na jin ka saboda sharp sharp ta gayu. To masha Allah masha eh. Allah da farko dai ina yamma ita likita gaisuwar ta'aziya sannan bayan haka ina da tambayoyi guda biyu. Wai da Allah likita me ke sa kawafin mutum eh, yana mutum na guga kafafun shi ko da yaushe saboda kariyar kai ne daga faso da sauransu amma kuma sai haka kafafun suna yin faso. Hmm. Sannan bayan haka nan me ke kawo kuma duk da kariyar kanka da kake kana shafa mai da sauransu amma sai ga lebon mutum yana tsagewa haka watar ma har yana fitar da jini eh. na gode kabiru je ke kara ku tashi lafiya eh, mun gode bari mu dau mutum ɗaya daga neja sai mu hada mu alaikum Assalamu alaikum salam. To wa muke magana da shi daga Niger? Ibrahim bai wankin hula a Kimba mai godiya. To mana Ibrahim. Kana da sa'a samu wai a Kimba wai? Eh, ga likita. Wace tambaya gare ka ga likita? Gaskiya ni abin da roƙon da nake daga ainihin hukuma a taimaka mana da magunguna bangaren hukuma wanda yake na bangaren zazzabin yaran nan. Hmm. Zazzabi. To shi ne muke so don Allah dai taimaka mana da asibitoci haka wanda yake za mu rika samun magunguna cikin sauki eh. domin saboda mu dai nan hmm. sanyin dai da gaskiya da sauki ba ba laifi da saukin sanyin nan sosai to amma magunguna dai na gwamnati sun sun suka mana karanci. To mun gode kwarai ga wani daga gashin hmm. Usman. Eh, to bari mu dauke. To salamu alaikum. Mustapha wa alaikum salam Mustapha ne kayan miya gashiwa. To muna jin ka malam Mustapha wanda tambaya gare ka ga likita. Tambaya ta ga likita me yake kawo guyoyi ne haka da sanyin nan? Ciwon guyoyi. Eh. To mun gode sosai. To likita tana ji. Ina mika mata ta'aziyya kuma. To insha Allah tana jin ka mun gode bari mu eh, koma ga likita din. Yawa to eh, Dr. Kinji Dr. Satu. To kin ji a je duk sun miki ta'aziyya sannan sun mika miki ta'aziyya sannan je ke karaye a Sokoto ya ce yana tambaya ne me yake kawo abu ya faso ya kafa ta yi faso duk da ana kokarin karewa me kuma yake kawo lebe ya tsage. sannan yau sai shi mai maganan ah, kimba mai godiya kuma ya ce ah, ba su agajin magunguna tunda kina asibitin gwamnati ba mu sani ba ko gwamnatin ta kan haka kila ba mu mm. sani ba sai gashuwa kuma shi kuma mustapha a <laughs> gashuwa ya ce ciwon gwiwoyi gwiwa ce ta ciwo lokacin sanyi mm. kina ji yawa To, na gode da gaso ta aziyu ko Allah saka da alheri. a Maganar kwaso da ta laɗe duk kusan tafiyar su ɗaya ne. Shi ita fata dama yanayin yadda Allah halicce ta hmm. shi ne daga lokaci zuwa lokaci akan yi saba. Hmm. Kamar dangaru da macizai to shi ma mutum haka suke sabon hmm. fata tana fitowa ta saman tana saɓewa. To wasu zaka ga saboda yanayi yanayi wasu zaka ga yanayin saɓar su ya fi na wasu. to shi yasa ka ga wasu a lokacin sanyi nasu ya tikita fiye da na wasu eh, ni ma ina sabar hannu haka a tafin hannu amma mm. <laughs> eh, ni lokacin zafi ni lokacin zafi saba sai ga saba a hannuna ina babbare sai fata ta kyau eh. ni kuma lokacin zafi kin ga ikon Allah haka ne <laughs> saboda kullum ita sabuwa tana fitowa ta sama mm. tana tana fita kenan ita mm-hmm. kuma sabuwa tana fitowa tana replacing din ta sama oh. wadda ta riga ta zama kamar ta mutu eh. to a lokacin sanyi ka ga akwai wannan bushewa din mm. to wannan bushewa din shi zai sa matattar ta rika fita kuma mutuwar eh, fata din ya fi kamar inda ba lokacin sanyi bane da kauri eh. to shi yasa lokacin sanyi din ake son a sha ruwa da yawa. Oh, ba shafe-shafen man ba tukun. bane ba, amma in ba a sha ruwan ba. Ba na laifin lokacin zafi ake shan ruwa ba lokacin sanyi ma musamman ana son a sha ruwa. Saboda kaga ruwa ɗin shi ne zai rika sa danshin fata ɗin da kuma lafiyar ka. Eh, maimakon bushewa. Sannan kuma a hmm. shafa mai wanda zai hmm. rike shi fatar. Kaga hmm. kamar mu a al'adance man kaɗe ɗin nan yana da kyau wurin rike danshin fata. a eh, za a iya haɗa shi kaga da basilin a mm. mutuci a rika shafawa akai akai duk lokacin da mutum ya wanke hannu mm. ko aka alwala da sauransu sai a sa a shafa haka mm. shi ma leɓe da kuma kaga shi a waje yake baya da leɓe ma za ka ga wani harkaran hanci za ka ga ya bushe. Wallahi haka wani fa haka hanci. Likita mu eh. sanyin mu na eh, hanci ha kumburi yake. Wallahi hanci ya kumbura yake <laughs> kan nan. <laughs> <laughs> haka ne eh. haka ne saboda su ai duk a waje suke eh. kaga da lebe da hanci duk a waje suke to mutum ya zai yi da lebe kuma kayan aka sa kaya aka kare to fuska ne ita still a waje take ba aka mm. cika kare ta sosai ba sai dai waɗanda suke sa wannan shirt mask din mm. wannan takunkumin da aka sa a rufe ba ji da eh, shi haka shi ma yana taimakawa tunda zai tabbatar da cewa ah, ba a fitar da leɓe din da hanci din a waje ba suna shan azaba mm. sannan kuma shi kashi wannan face din zai yawa zai dan kare daga hmm. iskar da take yawo zai dan kare mutum da da wannan yawa to shi kuma ne maganan ah, gwiwoyi eh. ban san ah, abin da yake nufi ba amma hmm. yawanci za ka ga dai a lokacin sanyi hmm. ah, wasu curukan sukan dan tashi eh, amma ba mukan cika samun wannan matsala a yara ba gaskiya eh. Eh, eh, to oh. shi ko mai neman magunguna mm. muna fatan da cewa mm. <laughs> sun gwamnati sun ji <laughs> eh, kukan shi ba mm, koken shi yawa to to haka to to bari mu dawo mu cikin tambayar mu yawa to yawa to muna ji shine sa wuta a ɗaki. Yawwa dama jin ɗimi fa wallahi kamar kin san me zan ce. Ki mm. hattara kwarai da gaske. Mm-hmm. Mm, Saboda kuna tana ɗaya daga cikin ciwurukan da akan samu a wannan lokaci ga yara. Mm. Idan aka sa wuta ko kuma aka maido girki cikin ɗaki. kaga baya ga wutar kanta haɗarin wutar kanta akwai haɗarin hayaki hayaki kaga shi yana da abin yana da illa kwarai da gaske wurin shakar iska to hmm. kuma aka kawo wuta din nan za ka ga yara suna ɗan cinye cinye kafin a hmm. ce kwabo an cinna ta wani wuri um, yaro ya hmm. ƙone to wannan shi ma lallai a yi hattara da uh, wurin sa wuta a ɗaki saboda wutar kanta da kuma hayakin da wuta take jawowa ko da ko rishin inda shi ma rishin yana da hayaki mai haɗari wanda za a iya shaƙa shi kuma ya zama illa da yaro to jin ɗumin jin ɗumin akwai iyaka ne akan yara Eh kamar yaran ana son su ji dumi a ɗaki. In ana son yara su ji dumi a ɗaki, akwai yanayin dumin da zai musu eh. yawa ko ya musu kaɗan misali? Na'am. Eh to eh, gaskiya a kai wuta ɗin a cikin ɗaki hmm. kamar bai da fa'ida sosai. Hmm. saboda an ji an jima ma ɗakin ku amma kuma an zo an samu suna. Mm, to kaga an yi ba ba mm. uh, Shawara ita ce a tabbatar an sa dai kayan sanyi mm. an jibga ma yaro kaya. A rarrafa wunduna a toshe. Zai kare shi daga jin sanyi din nan. An sa eh, eh. safar kafa an sa safar hannu an sa hula a ka. A tattoshe wunduna. Sannan kuma ana ƙoƙarin hana shi shigi da fici a cikin gari. ba a tattoshe tagogi ba. Yawwa da man to ai toshe taga ba zai kama da dumi ba? Eh, tagogi saboda na ita ma haɗari ce. Eh. Amma kuma ba toshe tagogi da kofofi yadda zai kawo kuma wani illa. Eh. To in mun toshe mu dinga buɗewa kenan. An samu cunkoso. Eh in mun toshe mu buɗe. Wani na ɗauka, cutar wani wani na ɗauka. Mm. To likita magana kamar wani mai sauraron mu da ya eh. aiko da cewa man amfani da man tafarnuwa. Mm. To shi kuma ya amfani da man tafarnuwa eh, yake. Na je na ha a diga a wanka. A diga ko <laughs> a ruwan wanka ko a basu su sha ko ya ce. To <laughs> za ka ga dai eh, akwai mutane da suke ta waɗannan maganganu to kaga waɗannan magunguna ne waɗanda mu ba mu cika amfani da su a mm. asibitoci ba. Mm. Amma tabbas mutane za su ce maka man tafarnuwa amma dai tabbas na san man shanu eh, man kaɗe da man kaɗe shi kan shi za a iya ɗan sa shi a hanci ɗin toshewa hanci za ka ga da hancin ya yi eh. taushi hakan nan muna yara ma ana sa mana man shanu <laughs> To likita Usman ka ce eh, za ka yi mata tambaya. Da shi kanshi a lebe ɗin na ka gani ya yi taushi. Eh. Kamar yin fata sun yi taushi. Eh, kamar nan yadda ka ce mu ana allura flusher. yau wa dama ina son tambaye ki ce to ku yanzu a likitance akan akwai wani abu da ake ne kamar nan yaran mu sai ma ka kai su za a basu su gaba da zuwa makaranta ka kai su a yi musu flu shot misali irin wani rigakafin sanyi ne na mura a nan Najeriya muna da shi ko ko asibiti ko ko sani ne ba mu ba kila muna da shi ba mu sani ba. e gaskiya waɗannan alluran rigakafi mm. na flu din na flu mm. shot din nan mm. da kuma rigakafi na pneumonia kasan san mu kuma a Najeriya muna da wannan rigakafi na pneumococcal vaccination da su kwayoyin cutan bacteria da suke kawo pneumonia a yara muna da waɗannan alluran rigakafi to yana da kyau tabbas a yi ma yara don a kare su amma alluran rigakafi ta flu bamu da ita yanzu a wadace a Najeriya. Mm. shi yasa zaka ga ba a san su ba tukuna ba a san ta tukuna amma in da aka samu yana da kyau a yi ta mm. saboda zaka kare yaro daga shi waɗannan influenza din amma waɗanda muke da shi shine pneumococcal da hemophilus influenza duk muna da shi waɗannan suna mm. kuma cikin tsarin allurar rigakafi da ake yi ah, ma yara 'yan ƙasa da shekara biyar. To. suna da muhimmanci kwarai da gaske. Eh. Sannan kuma wani abu mai muhimmanci shine wanke hannu. Mm. Wanke hannu shi kan shi yana da mm. matukar muhimmanci wurin hana yaduwar cututtuka daga wannan yaro zuwa wancan yaro ko babban zuwa yaro. Mm. Sannan kuma tabbatar da wanke kayan abinci. da kuma tsaftar abinci ka kaga yanzu lokaci ne na kura na kura da kura ta zo ta ɗauko abu ta zo ta zuba a abinci da yake buɗe yawwa kaga in aka ci shi kuma shi ma za a samu ah, mm, wani mm. gurbata a nan wurin eh. tsaftar jiki tana da matuƙar muhimmanci lokacin sanyi ba lokacin da za a ce a'a saboda sanyi da za a yi wanka ba tsaka tsari Eh, irin ɗan kwaskwari man nan ah, dakta a wani lokaci ba Allah ni ma na kan ɗan taɓa wani lokaci dakta ana kwana biyu ai mai rawan kama <laughs> wallahi wasu suka biya ni dai kawai lokaci in sanya sai ka ji na ce kai to ka aiwa yara irin wanda nake na ga dama ku ne saka tsami eh, gayi usman eh saka tsami gayi <laughs> <laughs> eh, ai gaskiya wannan ka yara da sauransu eh amma an mai kwaskwari ma mm. a tabbata da an tsaftace su mm. ba tsaftar gaskiya eh, to Allah ya samu dace to mun gode sosai likita da kika samu tattaunawa mm. tare da mu Allah kuma ya kara lafiya ya kara hakuri ya bada sa'a aiki mun gode kwarai Allah saka da alheri cewa likita fa ta yi bayani da shi sa na ce mu ta isasshen lokaci ai eh, eh. saboda maganan yara magana ce ta mai karfi eh. mai karfi sosai lafiya yaro kin san yaron ka in bai da lafiya kai ma kai ka ji baka da lafiya to saboda yana ta wahala kai kana tausayi kana zariya kai ka tafa Allah ka ya a tsaitsaye sai kai ciwon ka shigo aiki ma a tsaitsaye amma yaro ina hankalinka ba zai taba kwanciya ba kana nan ana cewa yana can bai da lafiya to da fatan duka an ji kuma za a kiyaye da abubuwan da likita ta faɗa a kai sai kuma mako mai zuwa za mu sake juyowa akwai wata matsala da ke kaɗan yi magana fi na tu wani abu da yake damun mutane a ka dandrop to za mu yi magana shi insha Allah yanzu a madadin sai Daniel Brown da ya haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu ne Rob McLean sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke to Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba muryar Amurka yau ta tantance Go.